koyi na suna na hawa Um, ni daga Kaduna, ar Kaduna ce and na zo nan Northern Youth Summit da ke taking place a nan ceremony.